alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, ci gaba da tafsirin suratul fatiha kuma muna cikin bayanin yadda suratul fatiha ta tabbatar da nau'i daban-daban daban ta tauhidi ta fuska daban-daban kuma take ba da ansa take yin raddi ga um, la'ifofi daban-daban waɗanda suka kaucewa tauhidi da aƙida ingantacciya. A jiya mun yi bayanin cewa al'umma sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda sun yadda da cewa akwai Allah mahalaccin sammai da kasai, akwai wanda ba su imani da wannan ba. Faɗar ka rabbul alamina kasancewar ka ikirarin cewa kai ubangijin talikai ya tabbatar da rububiyar Allah cewa Allah shi ne ubangiji cikin waɗanda suka yi imani da cewa akwai mahalicci su kuma akwai wanda ya imani shi ke bauta masa akwai wanda ke bauta waɗansa. akwai masu wahada shi akwai masu shirka kuma shirka na akwai shirka cikin rububiya akwai shirka cikin ilahiyya shirka cikin rububiyya waɗanda suke ganin cewa akwai waɗansu ba Allah ba da suke da aikata wani abu da ya fita cikin hukuncin Allah subhanahu wata'ala kamar qadariyatul mujusiya da suke ganin cewa mutum shine ya halarci aikinsa saboda haka suna ganin babu ruwan Allah a ciki babu ƙudurar Allah a ciki shi dai Allah ya bamu mu kawai ah, capacity na mai aiki amma aiki mu muke yi kuma babu ruwan Allah a ciki. Uh, to wannan an nuna cewa akwai wani abu a cikin duniya da ya fitar da cikin ƙarƙashin ƙudurar Allah subhanahu wata'ala. To in ka ce rabbul alamina to al'alam dukkanin abin da ba Allah ba. To da mu da aikinmu da tunaninmu da kuma Allah ne ya halicce su babu idan aka ce wani abu muna da iko akan wani abu ya fi kudur Allah to an rage wani abu cikin rububiyar ubangiji subhanahu wataala saka fadar ka rabbul alamina ya zama raddi ga duk wani wanda yake da awar cewa akwai wani wanda yake da iko ya wani abu ya fita cikin karkashin kudur Allah da mulkin Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna Allah shi ya halicce ku shi ya halicci abu da kuke aikatawa to <clears throat> sannan eh, har yanzu muna cikin wa'annan eh, wa'anda suke kadiratul majusiya waɗanda idan aka bi magana su shikenan ashe ba sai idan mutum ya aiki na gari misali ba sai ya ba wa Allah ba tun da yana gani shi yayi saka kaga ashe yabo ya shine ya zama abin yabo dan shi ne zama mutumin kirki shi ne zama shiryayye shi ne shirye kansa shi musulunci da kansa to kuma gashi an ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin yabo ya tabbata ga Allah to ka ka cire wani yaban ka ba kanka maimakon ka ba wa Allah yabo to ta ina zaka yaba wa Allah idan baka yarda cewa shi ne ya shirye ka ba haka lada ana yaba wa Allah akan sakamakon da zai baka na lada ko kuba to amma idan ba shi ne ya sa ka kai aikin ba kai kai aikinka ka yaba masa na me biyan ka yi biyan ka yi shi ne muka da misali mutum yana aikinsa kullum na albashi ka je ka yi aiki daga safe karfe 8 zuwa karfe 5 kullum Monday to Friday wata ɗaya an biya ka albashi ka ce ka gode na me aiki ka yi, aka biya ka amma idan kana zaune fa aka ɗauko kuɗi aka baka za ka gode za ka yi ba to mutumin da yake ganin cewa shi aikin da ya na sallah aikin da ya na azumi aikin da ya na ibada shi shi ne ya yi ba Allah ne ya sashe ba to dan Allah ya bashi lada gani yake yi ai biyan akai aiki yawa Allah Allah ya biya shi alhali manzon Allah ya ce babu ɗaya rikin ku da shiga aljanna da aikinsa? aka ce har kai ya rasulullah ya ce har ni illa an yataghammadani allahu bi fadlihi wa rahmatihi ya ce ko ni ba zan shiga aljanna dan aiki na ba sai dai ubangiji ya lullube ni da fallarsa da rahamarsa to ci gaba da raddi ga waɗannan eh, alqaddatul majusiya fi qawlihi iyyaka na'budu am iyyaka nasta'inu raddun zahirun alaihi a cikin faɗar Allah a cikin suratul Fatiha iyyaka nasta'in akwai raddi zahiri bayyananne ga waɗannan mutanen isti'anatuhum bihi inna ma takunu an shay'in huwa biyadihi saboda ai neman taimakon Allah zai zama ka nemi taimakonsa ne akan wani abin da yake hannun Allah wata ta kudratihi wa mashi'atihi abin da ke ƙarshen kudurarsa da mashi'arsa idan Allah ba shi da kudura akan abu ya za ka nemi taimakonsa ba ka neman taimako sai daga wajen wanda yake da ikon ya taimaka maka ko ba ka ba in ya ga dama zai taimaka maka kuma zai iya taimaka maka sai ka ce ya taimaka maka za ka je wajen yanzu eh, mutum talaka wanda ba shi da komai ya kasa ya kasa cefa na gidansa ka ce ya taimaka maka da naira miliyan biyar ta yana da ya taimaka maka da ita saka in ka ji wajen Allah ka ce iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako ashe yana da kudura da mashiya kuma idan ka nemi taimakon sa akan ya shirye ka zuwa tafarki madaidaici iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim to ashe shiriyarka tana kudurar sa da mashi'arsa da iradarsa da iliminsa da yaddarsa idan bai yadda ba ba zai shirye ka ba to shine yake cewa fa kaifa yasta'inu man bi yadihi al-fi'lu wa huwa mujiduhu to ta yaya wanda aiki yake hannunsa kuma shine yake samar da aiki zai je neman taimako in sha aujadahu wa in sha lam yujidhu in ya ga dama ya ya, samar da aikin in bai ga dama ba kada ya samar da aiki to saboda me zai je mutum taimakon Allah liman laysa dhalika al-fi'l bi yadihi wala huwa dakhilun tahta qudrati wala wala mashi'atihi zai je nemi taimako wajen wanda aikin nan baya karkashin ikonsa kuma baya karkashin mashi'arsa baya karkashin kuturarsa ba zai yi ba saka fatiha cewa kana in kana rantsuwa kana ce iyyaka nasta'inu ya tabbatar da cewa dukkanin abin da zamu aikata na ƙarshen kudurar Allah da mashi'ar Allah kuma ya raddi ga wani mutumin da yake fitar da wani abu daga cikin mashiyar Allah ko kudurar Allah subhanahu wataala haka wa fi qawlihi ihdina siratal mustaqim haka a cikin fadarsa da yake cewa ihdina siratal mustaqim aidan raddun alaihim shi ma akwai raddi gare su fa innal hidayata al mutlaqata tamma hiya hiya al mustalzimatu li husul ihtida ita shari'a shari'a yankakkiya cikakkiya ita ce take lissimtar da samun shirya saboda in baka samu wannan shiryar ba shiryar bayani na sanin abin da yake daidai da shiryar taufiki da ilhami daga wajen Allah ya maka muwafaka kan ka ba abin da yake daidai baka samu shirya ba dan ka karanta Qur'ani baka bi shi ba baka shiri ba ko baka ba in ka karanta Qur'ani baka fahimce shi ba baka samu shiryar ba amma ka karanta ka samu fahimta ka samu bi kuma dukkanin wannan daga mai taufiki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine mun yi zancen uh, hidaya muka ce ifhamu ko fahimtarwa sai ita kai ta fahimta shirya shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan hidayatun khassa hidayatun taufiki ka ji cewa ma kana son addinin musulunci daga wajen Allah yake shi ya sanya wa muminai san imani a cikin zukatansu ya ƙawata shi habba bai dai kuma imana wa fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan to yace walaula annaha bi yadihi ta'ala ja'ala lahum lamma salu iya ba dan cewa shiriyar a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take ba ai da ba za a tambayi Allah ita ba wahiyal mutadamminatu lil irshadi wal bayani wat tawfiqi wal ikdari saboda ita shari'a ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi al-irshadu wal bayan shiryarwa da bayani kuma ta kunshi a tawfiq wal iqdar da kaddarawa ya aiko mana da manzanni um, salawatullahi alaihi musallam ya aiko da littattafai wannan irshad wal bayan shirya da bayani sannan amma kuma sai shi ubangiji ya yi wannan hidayatul khassa an samu taufiki da kaddarawa sannan mutum ma zai imani in ba haka ba za ka ji saƙon ba zai shiga zuciyarka ba zai shiga zuciyarka ba za ka yi aiki da shi ba eh, ya ce eh, inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah shi ke jiyar da wanda ya ga dama kai ba za ka iya jiyar da wanda ke cikin kabari ba inna ma yastajibu alladhina yasma'un wayanda suke ji sune suke bada amsa ba ji na kunne ba ji na zuciya wal mautai ba Allah to shi nan da yawa uh, a cikin Qur'ani to um, yace uh, uh, waj'alahum motadin sai Allah in ya samu wannan shiriyar sai ya sanya su shiryayyu walaysa matlubuhum mujarrad al-bayani wa lala kama dhanna hulqadariya kuma abinda ake nufi in an ce ihdinas siratal mustaqim ba wai ana nufin mujarradin bayani kawai da nuna ba dan su kadariya aka sa dauka ihdina shine a aiko mana da manzo a ba mu littafai mu kuma za mu yi sauran a'a yace li anna hadal hadal qadar wahdahu la yujidul huda so wannan kadarin shi kadai baya isa baya samar da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 23 yana yana yana yana yana eh, eh, annabci ko ya isar da sakon Allah ko ina ya isar mutane sun ji amma ko wanda shekara 23 nan suka ji suka gama ji basu musulunta ba ya mutu ya bar fure a duniya ashe ashe bayani bai isa ba irshadi bai isa ba ba bata isa ba an zo an faɗa an faɗa an faɗa an faɗa shirya ce manzon Allah ya zo ya faɗa wannan shirya ce Allah ya ce maka ya ce masa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa tafarki madalici shiryarwa irin tasa wacce dace da annabi shine shiryarwa zuwa a yi bayani wannan ita ce hanya wannan shine as-siratul mustaqim an nuna maka hanya to amma bin hanyar fa waye zai kaddara maka ka yadda maka ba hanyar sai Allah saka shi yasa la ilaha illallah muhammad rasulullah manzo Allah sai ya kawo sako amma Allah shine zai maka taufiki zuwa bin wannan hanyar idan baka san wannan taufiki baka san wannan shiryar ba saka shari'a biyu kake nema da shari'ar dalala da irshad wal bayan da shari'ar taufik wal iqdar saka tunda haka ne kuwa ashe duk mutumin da ya yadda cewa ihdinas al mustaqim ta kushi wa'annan guda biyu ya san wannan ma'ana to ya san cewa shi ba shi ke shirya kansa ba kuma idan ya aiki na alkhairi in yi aiki na musulunci ya san Allah ne ya masa taufiki zuwa wannan aikin shi yake aikin amma Allah ne ya halicci aikin zamu magana a gaba mun magana jabriya bambancin tsakanin khalqul af'ali da kasab halittar aiki da girba لأن هذا القدر وحده لا لا يوجد wa ولا ينجي من الردى wanda kawai isar da sako kawai baya fitar da mutum daga cikin kaskanci um, uh, da wahala wa huwa hasilun da ghairihi min al ai wannan sako da dai sako ai kafirai ma sun ji ga Qur'ani nan sun karanta sun ji sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su imani ba alladhina istahabbu al-ama ala al-huda wa'inda suka suka suka so suka makanta akan shari'a washtaru ad-dalalata bil huda suka sai suka bata suka sayar da shari'a Daga su ma shi kafirai ne in dan dai wannan ne dan in ana nufin wai ihdinas siratal mustaqim ana nufin kawai jalala da bayan to ai kafirai ma sun samu amma ba su musulunta ba saboda babu tawfiq saka musulmi ma da ya musulunta ya yarda cewa tawfiqin Allah ne ya sa shi ba shi yi wa kansa ba shi ya goranta wa sahabbai ko ya ce shine habbaba ilaikumul imana shine ya sanya muku san imani a cikin zuciyarku ba ku kuka sa wa kanku san imani ba Allah ne ya sa muku kuka zo kuna san imani wa hu fi qulubikum ya kawata shi a zukatanku yau in Allah ya ga dama sai ya kawata maka shirka sai kawai ka ji kana son ka bauta gunki ko ka bauta ko ka ga wasu masu bauta wuta ka ji kana so ka shiga cikin su saka wannan ihdinas siratal mustaqim um, ta nuna cewa uh, shirya nan ta Allah ce to wannan shine nau'i na farko waɗanda suka yi shirka da Allah cikin rububiyar Allah suke ganin akwai wani aiki ko wani abu da yake fita daga cikin kudurar Allah subhanahu wataala ko mutum dan adam raye shi ne yake halittar wannan aikin shi kansa ba Allah ne halicce shi ba to nau'i na biyun su sune ahlul ishraki bihi fi ilahiyyatihi so suke shirka da Allah a cikin ilahiyarsa a cikin kasancewarsa abun bautawa shi kadai Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma iyyaka na'budu nan ma'anarsa kana bautawa Allah kuma shi kadai kake bautawa baka bautawa wani sa iyyaka nasta'in kana neman taimakon Allah shi kadai kake neman taimakon sa baka neman taimako a wajen waninsa. in ka nemi taimako a wajen waninsa ka nemi taimako ne a wajen waninsa saboda Allah ya aje shi wasila zuwa samun taimakon Allah subhanahu ta'ala kamar yadda zaka je wajen mutum in kana da bukata ya taimaka maka amma ka san Allah ne sai dai shi wannan wasila ne arzikinka daga wajen Allah yake to wayannan uh, ah, alu shaq ilahiyatihi humul muqirruna bi annahu wahdahu rabbu kulli shay wayannan sun yi ikrari cewa Allah shine ubangijin komai wa malikuhu kuma shine shine shine mallakin sa khaliquhu shi ya halicce shi wa annahu rabbuhum rabbu wa rabbu abaihim al kuma shi Allah shine ubangijin su kuma ubangijin wa'an um, um, uh, iyayensu magabata wa rabbus samawati sab'a shine ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma wa hum ma'a hadha ya'buduna ghayrahu amma bayan sun yi karin wannan suna bauta Wa sa wa ya'diluna bihi siwahu fil mahabbati wa ta'ati wa ta'dhib sannan suna daidaita wannan sa da shi a cikin soyayya ko cikin da'a ko cikin girmamawa wa hum alladhina takhadhu min dunillahi andada su ne wanda suka riki ababen kauna ababen bautawa ababen so ba Allah ba subhanahu wa ta'ala fa ha'ula'i lam yufu iyyaka na'budu haqqahu wa'annan ba su bawa iyyaka na'budu haƙƙinta ba wa'ancan na farko ba su bawa iyyaka nasta'inu haƙƙinta ba saboda suna ganin cewa ba sa bukatar taimakon Allah akan wani abu tunda su su suke yi Allah ya halicce mu ne ya ba mu free will wanda ya musulunta shi ya musuluntar da kansa an ce faman sha'a fa falyu'min wa man sha'a falyakfur so haka wanda ya ga dama yi wannan shari'a ce an aka dauko wannan sai kuma a manta wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah an manta da wacce an dauki wannan to wasaka wanda suke bauta wani Allah ba su ba wa iyaka na abudu ah, haƙƙinsa ba wa in kana lahum nasibun min na duka ko da suna da rabo a cikin na abu duka muna bauta maka wato bauta wa Allah muna bauta wa Allah bai isa ba sai dai ka bauta wa Allah kuma ka ki bauta wa wani Allah amma in ka bauta wa Allah kuma ka haɗa ka bauta wa wani Allah wannan bai fitar da kai ba wannan Allah baya gafartawa idan ka yi nan in ka je lahira zai ce ka je wajen wancan wanda ka bautawa shi yasa aka ce iyaka na abudu kai kai Allah kai muke bautawa kai kadai muke bautawa ba ma bautawa waninka qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun ce shin wani Allah kuke umarta ta na bautawa ya ku jahilai wa ولقد أوحي إليك la in من قبلك لئن amaluka ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين gashi an yi maka wahayi da kai da waɗanda suka gabace ka cewa idan kai shirkanta wani abu da Allah za ka sace cikin masu hasara sai ce balillaha abud wa kum min shakiri ce a Allah abud Allah za ka bautawa ba a ce E ibudullah ka bautawa Allah Allah fa abud Allah za ka bautawa ba waninsa ba wannan ƙaddamar da Allah Allah abud ya ce ko Allah kadai za ka bautawa duk wani abin da ba Allah ba za ka bauta masa ba ba ka ce ubudullah ka bautawa Allah za ka bautawa Allah wani zai mutu Allah daga waje ya bauta waje bishiya ko ya bauta wani aljani ko ya bauta wani uh, uh, uh, wani shaidani amma zai ce yana bauta wa Allah tunda yana sallah yana azumi yana zakka ya bauta wa Allah amma kuma ya je yana shirka yana tsafi yana bokanci yana bautar aljanu akwai su da yawa ko to wannan shirka ce ai ba za a ce bai bauta wa Allah ba amma bai bauta wa Allah shi kadai ba so haka in kana da Rabu a cikin na Abudullaha mun bauta wa Allah bai ishe ka ba sai ka samu cikakken rabu a cikin iyaka na abudu kai kadai muke bautawa muna bauta maka mun kafirce wa dukkanin wani abin bautawa ba kai an gane iyaka abudu shi ba haƙƙinsa wa in kana na eh, ya ce lakin eh, ko suna da rabu a cikin na abu duka lakin laysa lahum nasibun min iyyaka na'budu almutadamminu ma'ana ba to sai dai ba su da rabu a cikin iyyaka na'budu wanda ya kunshi ma'anar la na'budu illa iyyaka ba ma bauta wa kowa sai kai Allah hubban wa khawfan wa raja'an wa ta'atan wa ta'ziman soyayya da tsoro da raja'i da ta'a da girmamawa ba mu da wani sai kai fa iyyaka na'budu ta'ibul li hadha tauhid iyyaka na'budu ce take hakikance wannan tauhidin wa ibtalul lishirk ita take rusa take uh, uh, lalata dukkan wata shirka take ruguza ta al ilahiyya uh, ashirku fil ilahiyya cin ilahiyya kama anna iyyaka nasta'inu kamar yadda iyyaka nasta'inu taqiqul li tauhidir rububiyya ce taqiq a cikin tauhidin rububiyya wa ibtalul lishirk bihi fiha da kuma rushe duk wani shirka da Allah a cikin rububiyar Allah. Allah shi kaɗai ne mahalicin sammai da kasai da abin da suke ciki. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Wato shi Ubangiji shine ya halicci komai kuma shine wakilin dukkan komai. To ba a fitar da wani abu daga cikin kudurarsa ba wani aiki wanda yake fita cikin mashi'arsa ko fita daga cikin iliminsa ko fita daga cikin kiyayewarsa saboda yana cikin ma'anar rabbul alamina idan akwai abin da ya fita daga cikin ikonsa ko kudurarsa to ikonsa bai cika ba ko ba ka ba idan kudurarsa bai cika ba kuwa ta yaya dukkan yabo zai zama nasa ne za ta ce masa alhamdu za ce alhamdu za ce za ce zai zama alhamdulillahi rabbil alamin ta yaya idan rabbil alamin nan a rububiyyar su bata gama cika ba akwai waɗansu abubuwan da ba shi da iko akai ba shi da kudura akai ashe cikakken yabo bai bata gare shi haka kuma idan ka ce alhamdulillahi shi Allah wannan sunan shi Allah da ke bauta ka ce alhamdulillah to idan akwai wani wanda ya cancanci ka bauta masa ba shi ba ashe dukkan yabo bai tabbata gare shi ba ya raba ya raba yabon nan da wani an fahimta saka fadar ka alhamdulillahi rabbil alamina dole ne idan ka yarda cewa dukkanin yabo ya tabbata ga Allah cikin ilahiyarsa to ashe babu wani wanda ya isa ka bauta masa ba Allah ba in ka da dukkanin yabo ya tabbata ga Allah cikin rububiyarsa ashe babu wani mutum mai musharaka shi ba wani abin da yake shirka da shi babu abin da ya rabu a cikin kudirarsa da iradarsa da ikonsa da rububiyarsa idan ba haka ba to alhamdulillah baka ta bata ba ashe ba dukkan yabo ne bata gare shi ba akwai waɗansu da ya kamata a yaba ba shi ba sai dai ka ce hamdan lillahi akwai um, Allah abin yabo ne wannan kaga bai ɗauke yabo daga wajen wani ba amma amma faɗar ka alhamdu ka tattara dukkanin yabo ka bashi to ba za ka ba wanda akwai tawaya cin ilahiyarsa ko cin rububiyarsa dukkanin yabo ba to yace um, uh, uh, wa kadhalika eh, haka eh, haka fadarsa qawluhu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim fa innahum ahlut tauhid wa'anda suka ce duk wa'anda suke cewa eh, ihdinas siratar mustaqim ka shirye mu zuwa farkin madadaci tafarkin waɗanda kai wa ni'ima a kai ya ce fa'inahum ahlut tauhid wannan su ne ma'abauta tauhidi wanda suka cikin shashin ilahiyarsa suka karyata shi a cikin rububiyarsa wa hum alu taqiqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su suka haƙƙaƙe wannan um, eh, iyyaka na'budu da iyyaka nasta'in amma wa alul wa idan suke shirka da shi a cikin ilahiyarsa ko rububiyarsa hum ahlul ghadabi wad dalal su ne ma abota fushi da bata kuma su aka ce a fice daga hanyar su ake roƙon Allah ya shirye mu a tafi madadaci ghairul Maktubi alaihim walad dallin to faslun fi tadammuniha الرد على الجهمية المعطلة معطلة معطلة sifat fasali a cikin yadda fatiha ta kunshi eh, raddi ga jahmiya masu korewa Allah siffofinsa wa dika min wuce wannan kuma ta fuska daban-daban ahaduha fuska ta farko min qawlihi alhamdulillahi da Allah ya ce alhamdulillahi fa inna ithbatal hamd kamil lahu yaqtadi thubut kull yaqtadi ثبوت كل ما يحمد ثبوت Allah da yabo kammalalle ya wato yana cikin um, sakamakon wannan shine tilas an tabbatar masa dukkanin abin da za a yaba masa akai dukkanin abu da yake praiseworthy to sai ka tabbatar wa Allah subhanahu wataala mun faɗi wanda muka fara magana akan tawhidin ash'ari muka ci duk da cewa ana kawo sufofin guda ashirin abin da ashariya suke cewa dukkanin wata siffa ta kamala ta yabo a tabbatarwa Allah subhanahu wataala dukkanin siffa ta na ƙasa a korewa Allah subhanahu wataala yana cikin ma'anar alhamdu duk wani abu da yake mai kyau ne duk wani abu da yake abin yabo ne to in kai tanin gayasa gayasa gayasa gayasa to ka tabbatar wa Allah yadda babu wani wanda yake da wannan siffar irinsa duk wani abin da yake na ƙasa ko mun ko na tawaya to za zaka korewa Allah subhanahu wataala shi yasa ko samuwarsa samuwarsa daban take alwujud dukkanin mu ne amma sai aka ba shi sifatu salbiya aka ce alkidamu da albaqa'u samuwa ce wacce ba a taɓa yin lokacin da babu ita ba kuma samuwa ce wacce ba za a taɓa yin lokacin da babu ita ba banda shi babu mai ita dole ka ba masa duk banda shi komai yana da farko yana da ƙarshe amma babu wani lokaci Allah saban mene amma babu wani lokaci a can baya da aka taɓa yi inda babu Allah babu wani lokaci har abada da za a yi inda za a ce babu Allah Kulluman man alaiha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to eh, saka dukkanin abin yake na yabo min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi na sifofin kamalarsa da alamomin girmansa idman idman udiba sifatul kamali fa laysa mahmudin ala al-itlaq saboda duk wani wanda ya rasa wata sifa ta kammala to bai kasance abin yabawa alal itlaki ba abin yabo wanda za a ce dukkan yabo Ya ga shi yasa ake cewa dan adam mai a ce tara ne ko ba goma ba ce kai wani kaza yana da kirki yana da kaza yana da kaza ce sai dai ko sai dai kaza shi akwai wani abin da babu ko haka ba sai dai ya cika fushi ko sai dai ba shi da haƙuri <laughs> ko irin wannan hmm? haka dan adam tara yake ba goma ba kuma duk wani wanda yake ba Allah ba tara yake ba goma ba dukkanin dukkanin yadda yake babu kamala sai ga Allah subhanahu wataala hmm. to tun da ko shine mai kamala to shi kadai ya cancanci a bashi dukkan yabo mun duk yabo da mana partial to wa gayatuhu idan idan idan akwai siffar kamala da bashi da ita to gayasa annahu mahmudun min wajhin juna wajhin sai zama to shi abin yabo ne ta wata fuska amma ba abin yabo ba ta wata fuskar in dai ba in dai akwai kamar dan adam za ka yabe shi ta wasu fuskoki kuma za ka wanda ya fasa dukkanin mun yarda cewa muna da laifi ko kowa zai kowa zai wa kansa ga adalci ya san shi dan adam ne yana da kuskure yana da rauni ko yana da naƙasa yana da laifi saka shi yasa sahabbai idan an zo an yabe su eh, suke cewa Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnuna waghfirli ma la ya'lamuna Allah ka sanya ni na zama na fi yadda suke zato na amma ka gafarta wa da suka ba sani ba sai ka jazo ga mutum ka kada wannan waliyin Allah ne shi ko ajuce zuciyar shi Allah sarki <laughs> wani ne wali <laughs> so shi shi shi ya san abu da yake ga ubangijin sa amma da gari sana gari sana masa kallon wali amma shi ya san kare da wakilin sa ya ce Allah Allah babu asiri kada san abin da abin da ka sani in san sani wayannan mutane ko kallon na ba za su yi ba an gane ko to amma kaga yabo ta wani fuska kuma ba yabo ta wata fuska yace um, wala yakunu mahmudan bi kulli wajhin wanda yake akwai siffa ta kamala da ya rasa ta ba zai zama abin yabo ta kowace fuska ba wa bi kulli itibarin da kowane irin tunani kowane irin itibari bi jami'i anwa'il hamdi da dukkanin nau'i na yabo illa manistaula. ala sifatil ala sifatil kamali jami'a sai wanda ya tattara siffofin kamala ga baki ɗayanta shine za a yaba masa ta kowace fuska da kowane nau'i na yabo da kowane itibari duk yadda za in dai yabo ne zai zama nasa ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala tunda kai to ka tabbatar da wannan idan baka san wannan ba to yaban naka bai cika ba falo adima min ha sifatan wahidan lana qasa min hamdihi bi hasbiha da mutum da zai da zai rasa siffa guda ɗaya da sai an rage daga cikin yabansa da wannan siffa guda ɗaya da ya rasa. Waka zalika fi idbati sifatin rahma lahu haka kuma tabbatar da sifar rahma gare shi an ce alhamdulillahi rabbil alamin ce arrahmanir rahim sifa ce cewa shi mai jin kai ne ko shi arrahmanu ne kuma shi rahimu ne bi ibadi yace ma ta dammanu ithbatu sifatin lati tastalzimuha in dai har ka ce arrahmanir rahim ne to ka tabbatar da wasu sifofin da dole sai an same su za a samu arrahmanu min alhayati kamar rayuwa Allah zai zama arrahwa ne idan ba raye ba ne raye yana jin kan to kaga ya zama alhayyu ka tabbatar da alhayyu tunda ka tabbatar da kace arrahman rahim to ka tabbatar Allah alhayyu ne ka tabbatar da irada yana da nufi tunda in zai ji kan ai yana nufin ai da akwai wanda yake nufa ya ji kai ba arbitrary bane intentional ne zai ji kai ko sai akwai irada sannan kudura sai zai iya jin kan tukunna zai ji sai yana da capacity da zai yi sannan zai yi ka tabbata masa da kudura sannan kuma yana ji da ka nemi gafarar ya ganka ka san da ka aika nemi gafarar da sauransu saboda ba yadda za a iya zama mai jin kai idan bai kasance zai zama arrahmanu arrahimu idan bai kasance alhayyul muridul qadirus sami'ul basiru wa'annan lawazim ne na sifar rahama ashe da kace ar-rahmanur rahim ba ita kadai ka tabbatar ba ka tabbatar dukkanin siffofin da sai da su za su za a samu ar-rahman haka ah, wa kadhalika sifatu rububiyya haka ka ce masa rabbul alamina da kace masa rabbu to ai kuwa dukkanin siffofin aiki sun tabbata saboda da mai yi halitta da ina yake da mai yake arzitawa da ina yake yake shiryarwa da da mai yake duk wa'annan ayyuka duk siffofi na aiki aikin arrabu ubangiji ka tabbatar da su ya zama shine alhaliku shine eh, shine arrazaku ya zama shine al rafiu shine al-hafidu shine al-mu'izzu shine al-mudhillu shine al-hakim duk dukkanin su haka sifatul ilahiyya tattazimu jami'a awsafil kamali ita kuma sifar ilahiyya da kace alhamdulillahi to ita kuma dukkanin siffofi na kamala zatan wa af'alan a cikin zaci da aiki kamata ka zama kamar da muka muka ga bayanin su Uh, uh, ya ya gabata ce fa kaunuhu mahmudan kasancewar Allah mahmudan abin yabo idan ka ce alhamdu ko alhamdu da ko ya zama mahmudun ko kasancewarsa abin yabo ilahan kasancewarsa Allah dan ka ce alhamdulillahi ya zama abin bauta ko kasancewarsa rabban kacin rabbul alamina kasance wasu ubangiji Kasance wasu rahmanar rahiman kacin rahmanar rahim malikan ma'abudan sarki abun bautawa saboda kace sarki kace maliku yawmiddini ma'abudan abun bautawa kace iyaka na abudu ko kace musta'anan shi musta'anan kace iyaka nasta'inu abun abun neman taimako a wajensa hadiyan mai shirya don ka ce ihdina Musa mustaqim sada shi mai shiryawa ne mun iman mai yin ni'ima don ka ce alladhina an'amta alaihim wanda kai wa ni'ima mai yin ni'ima yarda wa yaghdab yana yadda yana fushi tunda ka ce ghairil maghdubi alaihim ma'an nafi qiyamis sifati bihi kai kai fatiya ka ka faɗi wa'annan ka ce shi mahmudun ne shi ilahun ne shi rabbun ne shi rahmanun ne shi rahimun ne shi malikun ne ma'abudun ne musta'anun ne hadi ne mun'imun ne um, uh, kuma uh, mardi uh, mai yadda sannan duk ka tabbatar da wannan sannan ka ce ka kore masa sifa wannan un baina eh, bainan ne. ka hada abin da ba zai hadu ba ya ka ka samu contradiction an samu contradiction babu yadda za a yi wanda ka siffanta da wannan ya zama ba rayayye ba ba mai ji ba ba mai gani ba ba mai zance ba ba mai mulki ba saboda haka eh, eh, fatiha ta tabbatar da raddi ga duk waɗanda suke korewa Allah siffofinsa ta tabbatar da siffofi a cikin eh, ta wannan fuska to sai fasali fitar da har radd alal jabariya mun can maganar raddinta akan kadariya. yanzu ma za mu yi raddi akan jabriya to su jabriya eh, su ƙadiriya cewa suka yi mutum shi yake halittar aikinsa su kuma jibriya cewa suka yi babu ruwan ɗan adam dukkanin abin da mutum aikata Allah ne aikata zaka idan ka saba wa Allah Allah ne tunda Allah an ce wa za khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne kai majburi ne ba ka da wani zaɓi Allah ne ya kaddara maka ya ce jefa ka je ka aikata zunubi kuma sannan zai maka azaba akan abin da ya ɗora maka baka da haƙi a ciki to eh, ya ce ana ba su ansa ta fuska biyu kuma zan yi bayani akan eh, fil da kasab insha Allah kafin mu gama karatu amma bari a karatu malam sai a bayani daga eh, janibin um, tawhidin ashariya ya ce min idbati umumi hamdihi subhanahu fa innahu yaqtadi an an la yu'aqiba habijahu ala ma la qudrata lahum alayhi tunda an tabbatar da Allah yabo gaba daya an ce alhamdulillahi wannan yabon ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da bawansa akan abin da ba shi da iko akai ba wala huwa min fi'lin ko kuma abin da ba su suka aikata ba bal huwa bi manzilati alwani kawai a ce ai abin da mutum ya aikata kamar launi ne wa tulihim wa qasim ko tsawon su ko gajer ko gajartar su bal huwa yu'aqibuhum ala nafs fi'lihi bihim a ce wai Allah yana azabtar da mutane akan abin da shi ya aikata da su to wannan shine abin da yake faɗa cewa tun aka ce alhamdu ya kawo da Allah wannan zalunci haka na biyu yace idbatu rahmatahu wa rahmaniyatahu yunfi dalika haka tabbatar da rahamar Allah da cewa Allah shine Ar-Rahmanur Rahim shi ma ya kore wannan ba zai ba zai yiwu ba a ce Ar-Rahmanur Rahim zai kaddara maka abu ya zo ya azabtar da kai ba tare da kai kana da wani participation a ciki ba to fuska ta uku yace ithbatul ibadati wal isti'anatu lahu tabbatar da ibada da neman taimako gare su Uh, wa nisbatiha ilayhim da dangana ta gare su cewa su suke bauta wa Allah kuma su suke neman taimakon Allah bi qaulihim na abudu wa nasta'inu cewa suke muna bauta maka muna neman taimakon ka wa hiya nisbatun haqiqa nisbatun haqiqatan la majaziya Allah ya dangana ya dangana wa bayi um, uh, ibada da isti'ana dan ya ce iyaka na abudu kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimako ashe Allah ya dangana mu cewa ashe mu muke yin ibada mu muke neman taimakon ba za mu ce shi shi ne mana ba to anan musamman a cikin a wajen malaman ash'ariya akwai abin da malamai manashi suke cewa kasab za mu tsaya karatu ibn qayyim anan eh, tunda mun zo kan fasali za mu karisa za mu cika gaban insha Allah kasab girbi a dukkanin aikin da mutum ya yi shi imamu abul Hassan ash'ari in ya ce halaka ko fa'ala ko abda'a ko ikhtara'a ko fatara ko zara'a da kalmomi irin wannan ko ansha'a ga baki ɗayansu yana mai da su ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine mai halitta Allah shine mai farar abu ahdatha Allah shine mai kirkirar abu Allah shine asalin dukkanin aiki shine fadar ubangiji wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku shi ya halicci aikin ku to kuma Allah shine fa'ilun shine mai aiki amma dan adam yana kasabi dukkanin abu in aka rashi dan adam akwai wato ijaniya guda biyu da ijaniya kadimiya Allah ita ce hakika da ijaniya hadisa in Allah ya ce kai sallah in kai sallah hakika Allah shi ne ya halicci sallar a cikin yadda kai sallar amma waye ke sallah wakin sallah yanzu ubangiji ai na cewa aha eh, ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabi min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ko thumma min mudghati mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin bayyana lakum wa nukiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijuhu tiflan thumma litablughu ashuddakum yanzu kalli kalli haihuwa ciki Allah ce ni nake halitta ku daga nutfa ko daga alaka da mudga duk wannan halitta Allah ne yake ko ba ne wani yake ko to shi kenan sai ka je ka auri mace amarya sai ka zauna a ɗakin ka tana ɗakin ta kullum sai kai sallah kai ta zikiri kana ji cewa kana Allah ka bada da hmm? tana ciki za ta yi to dole sai an ji an jima'i ko to amma Allah shi ya halicci dan amma kai kai cikin ko kaga ashe akwai aiki akwai abin da yake na Allah da ba a dangana wa Adam kai mahaifi ba kai saka ce kai kai dan nan ba amma kuma za ka ce Allah ne ya cikin ba shi halitta kai ka girba to wannan shine kasab in na mm. motsa hannu na haka ba zan iya motsa hannu ba sai Allah ya yarda na motsa hannu ko Allah ya halacci wannan amma ni na motsa hannu ba hannun Allah ba ne an fahimta mm. kasab shine faɗar ubangiji eh, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وسأل الله من فضله ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة wannan shine kasab aikin da za ka je ka yi na lada ka je ka aikata girba kai Allah ne ya halicci aikin amma kai ka aikata zai baka sakamakon wannan girbar da kai lahama kasabat abin da ka je ka girba za ka samu sakamakon sa na lada in kuma ka je kai aiki na zunubi amma kai kai ka aikata wa alaiha maktasabat za ka sa girba da ka girba na zunubi an fahimta saboda haka ba za ka je kai ka aikata zunubi ka ce Allah ne ya aikata ba Allah shine fa'ir shine khaliq amma kai kai ne ka girba kai ka girba saka in Allah ya kama ka da girban nan da kai bai zalunce ka ba idan kuma ka je kai aikin ibada kai ka girba a cikin tarbiyya ta musulmi a wannan wurin na aikin alkhairi kai ka girba karka kalli girbar sai ka koma haƙiƙa sai ka ce Allah shi ne ya shirye ni ya zo aikin alkhairi idan ka zo kai zunubi ka girbi zunubinka to kada ka koma kan hakika ka dora wa kanka ce ni ne na na ɗaukar wa kaina zunubi an gane ko saboda idan ka ɗaukar wa kanka cewa kai ne kai aikin alhari za ka iya faɗawa wato ramin kadariya da ramin ujubu kana ganin cewa kai kai ne kai wani abu ba Allah ne shi ke ka shi yasa ke cewa ihtinas siratal mustaqim ka yadda cewa dukkanin abin da kai na alkhairi ba za ka iya yin sa ba dan Allah ya shirye ka ba zuwa gare shi alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtajiya laula an hadana Allah yabo ya tabbata ga Allah da ya shirye mu zuwa wannan wato kuma da ba dan Allah ya shirye mu ba da ba za mu shirya ba amma idan ka je ka aikata zunubi a nan shari'a za ka laba haƙiƙa ba ka je ka aikata abinda da ubangijinka yana ka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin tun farkon halitta haka Allah ya koya mana annabi Adamu da na hawa iyayenmu da suka je suka saba wa ubangiji ya ce kada su ci suka ci ba su ce Allah kai ka kaddara mana ba duk da alal haƙiƙa Allah ne ya kaddara cikin hikimar da za ta ba dan an yi ba da ba sako daga aljanna sun zo duniya ba da ba same mu ba wannan ita ce hanya hikimar Allah amma sai Allah ya koya musu Allah ya koya musu wata da adamu min rabbih kalimatin sai sai kalmatin fata ba alaihi sai annabi adamu ya karbi wannan kalmomi daga wajen Allah wani wani kalmomi sune rabbana zalamna anfusana wa in tafina wa hamna lanakunanna min al-khasirin saka idan mutum ya yi aiki na gari ya samu shiriya ya samu sallah ya samu azumi ya samu zakka ya samu sadaka ya samu sada zumunci kullum ya gode wa Allah cewa Allah shi shirye shi zuwa wannan saboda babu wani khaliqu babu fa'ilu babu muktari'u babu munshi'u sai Allah shine magana Abul Hasan Ashari duk waɗannan kalmomin shi Hassan in yi zancen halaka fa'ala bara'a eh, abda'a fatara ansha'a zara'a ikhtara'a dukkaninsu ahdatha dukkaninsu a wajensu ma'anarsu ɗaya Allah shine yake shine shine a cikin haƙiƙa Allah ne amma in aka zo aiki akwai kasar za ka girba kamar yadda eh, a cikin haihuwa muka bada misali Allah shi ne yake halittar ɗa jariri shi ke halittar nutfa shi ke halittar alaƙa shi ke komai Allah ne yake yi amma kai kai ka je kai cikin to in ka tashi mu'amala da ubangiji a cikin abin da yake na shari'a da ka roƙe shi na siratar Mustafi, duk sanda ka samu shari'a to sai ka ce Allah na gode maka amma ka ga cewa gairul maktubi alaihim wala dalli bai ce gairul ladina agdabta alaihim ba bai ce gairul ladina adlalta ba cewa saɓanin hanyar waɗanda aka yi fushi da su da hanyar waɗanda suka ɓata to in ka ɓata sai ka ce ni na ɓatar da kaina tunda wancan ya ce an amta alaihim shi ya ni'imar wannan kuma shi ya koya maka ka ɓata ka ce kai ka ɓata ba kai ka ɓatar da ni ba an gane ko da yace ai da tafiya za ka yace sirat da an amta alaihim ai sai ce garin ladina adlalta ba da ka ɓatar ba wanda kai wa ni'ima ba wanda ka bata ba sai ce a ah, wanda kai wa ni'ima ba waɗanda suka bata ba wanda kai wa ni'ima ba waɗanda aka yi fushi da su ba amma bai ce kai shi fushin ba saboda haka in ka je ka saba Allah ni na shigar da kaina cikin fushin Allah ka yafe mu Allah ni na batar da kaina na bi hanyar shaidan ka yafe mu wa nada fi wa dhannuni sai dhahaba mughadiban fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin in kana son ka fita to ka dangana zunubin zalunci nan ga kanka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa inni kuntu min adh-dhalimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kunna min al-khasirin wancan kuwa alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah so for man ihtada uh, for uh, uh, uh, for man ihtada sidna uh, zadahum huda wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda falamma zahu azaga idan baka dauki wannan tarbiyyar ba ka aikata zunubi ka ce Allah kai ka jefa na ciki to Allah zai kara maka zunubi ya kara ya kara batar da kai kenan falamma zahu azaga Allah amma in kai da kai kai wataƙila shi kenan kana da hanyar tuba ka dawo kan hanya haka idan kai aikin alkhairi ka ne ganin cewa kai kake yi shirya kai shi kanka ba Allah ba to in ka in baka sa'a ba ka rasa shi kenan sai ka sai sai ka koma ƙasa amma in ka yarda cewa Allah ne yayi ba kai ba to sai Allah ya ta kara maka wannan shiryar da ɗaukaka da kusanci gare shi kuma ka huta da ganin wani bawansa ka ne masa kallon banza kana ganin kai mumini ne shi fasiki saboda baka san abin da yake tsakaninsa da ubangijinsa ba to wannan shine magana akan kasab da khalqul afali Allah shi ke halittar aiki amma dan adam shi yake girba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in duk an zo karanta ayoyin yanzu za ku gane me laha ma kasabat wa alaiha maktasabat lil rijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabna da harar fasadu fil ma kasabat aidin nas law yu'akhidhu na an bima kasabu ma taraka alaiha min dabba to in aka zo za a yin sai a gane ma'anar kasab a cikin yana da wani abu ne mai wahalar bayani a cikin mazhabar ashariya har cajirje na subki yana cewa ai tsayawa dogon bayanin kasaf sai mutum ma ya jefa kan amma dai wannan kadarin ya ya an gane ko mm-hmm. haka kowane abu akwai ya fito wato sifa ne daga aini daga idaniya akwai kadimi akwai hadisa wannan hakan da na yi haka ne ba zan iya ban Allah bai gadawa ba ba zai kuma Allah bai kaddara mu ba kaga wannan abu ne na Eh, na ƙadimi ko ce Allah sai mu ce Allah ya tashe mu ko sai ka tashi Allah ne ya tashe ka amma kai kai tashi ba Allah ne ya tashi ba <laughs> ko to kaga eh, to shi ainihin halittar tashin a cikinka shine hakika wannan ubangiji amma aikata tashin kai kai to haka a cikin shari'a ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una idan an yasha Allahu rabbul alamin wanda ya miƙe din wanda ya tsaya akan hanya madadiciyar Allah ne ya halacci istiqamar Allah ne ya kaddara masa zai zama musu imsheshen ma sha'una idan an yasha Allah rabbul alamin amma shi shi ya bi ba Allah ne ba hanyar ba abin da ke siffa da take ta hadisi ba a dangana ta ga kadimi abin da ke na kadimi ba dangana shi ga hadisi hakika duk abin da ke hakika na Allah ne Allah ne hakika mu ko dukkanin mu hoto ne da ala an gane bambancin kasab da halk da haka um, in kada mutane su dinga cewa yaya za a yi Allah ya kaddara mutum zunubi sannan kuma ya hukunta shi kamar jiya suke cewa ya hukunta wasu ya wasu zunubi sannan kuma ya azabtar da shi a'a Allah ya halicci zunubin amma kai ka girba kai ka je ka girba kai ka je ka girba wa alaiha maktasabat wannan shine eh, abin da mu tsaya kai mu mu da wannan kadari Allah Ubangiji ya kara mana fahimta musamman cikin babin tauhidi da babin usulati ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين